Ina hajjiyar ku tana ciki ne? Ina hajjiya ai ta yi sama. Ta tashi? Ta tashi. Allah dawo da ita lafiya. Ka san kaya kare to kuma ba zama sai ta je ta sake siyo. Da kaga hajjiya ba ta nan ba kai kaɗai ne a cikin gidan nan kawai mu saka ta mu wala. Rotan su. Yawwa nawan. Mu je zuwa nawan. Da ku ba ya mutunci ba ne sai in mutum yana da shi za ku yi mu'amala da shi in ba yi da shi shi kenan ba shi da wata rana a wajen ku.